واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين كتنا يا النبي محمد يا يند Ubangijinka ya fitar da إن آدم daga tsatsansu ya tabbatar da su akan tabbatar da ayyukan Allah wato rububiyya a bisa abin da ya halicce su a kai. na tabbatar da cewa Allah ne ya halicce su kuma shi shine ubangijinsu ya ce da su ba ni ne ubangijin ku ba sai suka ce gaba ɗayansu haka ne kai ne ubangijinmu sai ya ce dama na jarrabe ku ne na riƙe alkawari a kanku don kada ranar alkiyama ku yi musun hujjar Allah a kanku ku ce mu ba mu san haka ba